ai misali abin da nake so ki gane shine wato Kannywood daban talent ina na acting daban mm. <laughs> God have mercy upon us I'm still an actor har yanzu ne actor ne kuma ina film How baka Kannywood kuma ka ce kana film eh. wani film kake Go and ask your grandfather eh. ko jiya na je na acting ko jiya kuma a nan Kano kin fahimce ni ai misali Kannywood is an organization ko kuma wata matattara ce gida ne na wasu mutane da suka sa kansu a cikin wannan gidan ko aka sa su. Kin fahimce ni? Sai ka ce kai kuma ka fitar da cikin wannan gidan. Mm-hmm. Does that mean ba wani gida da zaka je? Akwai gidaje da zaka je ka zauna. <clears throat> Kin fahimce ni? So idan misali yanzu dan Kannywood zai yi fim sai ya kira ni. Dan zo na mai fim sai ya biya ni amma ba wai ni dan Kannywood bane ba. I don't dare fans. amma idan har an dakatar da kai mm. a matsayin dan Kannywood mm. ai kungiya ce mm. ya kamata duk wani fim da za ka yi ba za ka yi shi ba saboda za a dauka za a je ne a tace a wannan kungiyar da ta kore ka ba haka bane ba yanzu misali akwai fina-finan da mai shaddaye ya je dauko jarumai daga Lagos suka zo suka yi mai wannan fim yan Kannywood ne 'Hollywood' ba yan Kannywood bane ba har yanzu matanka bakwai? Ba a san ka ba sai da ka fara fitowa a kwana casa'in. Mm. Me yasa haka? Go and ask your grandfather. Abdul ya katsinci kanka a Kannywood. Waye kawo ka Kannywood? Kun yi fada da wata jaruma. Bayan kun yi fada sai aka cire ka a series da kake yi. Kana gani yana da alaka da rigiman da kai da ita? Go and ask your grandfather. yaya kai ka shiga cikin kwana 90 audition aka yi ne koko kawai kiran ka aka yi aka ce ga role zo ka yi playing don don't fans yanzu ton dina ne ta Khadija na'am me alaƙar ki da DJ Abi